Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron mu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna wukar kaɗa kunnuwanku wanda a da'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A Usman Jidda marubuciyar labarin kuma sannan makaranciyar labarin nake jagorantar shirin a halin yanzu. To masu sauraro kada ku manta da danna mana liking sharing da kuma subscribe domin tambaya korafi ko kuma cin gyara ku taimaka ku ba mu haɗin kanku ta aje mana saƙon comment domin al'ajabi tv tana matuƙar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu to masu sauraro muna nan dai tafi a cikin littafin nan namu mai suna ta idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashi na baya Mun tsaya a daidai inda Sadiq ya ɗauki foziya a motarsa ba tare da ya ce mata komai ba, ya kai ta gidan shi, inda har ya tsiye ta yake tambayar ta me tsakaninta da Fa'iz, me alakar su, sannan waye shi a gurinta, inda har take ta masa kuka har ya miƙe zai fita yake cewa idan har bata ba shi amsa ba zai je ya faɗa wa abba da baba cewa ta ce ba shi take so ba bayis take so za ta aura da sauri ta ce mashi ya dawo ya zauna za ta gaya mishi inda ta buɗe baki za ta fara magana kuka ya ci ƙarfinta to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu ko za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim ƙaddara ta kashi na goma sha uku cikin matsanancin kuka ta ce he's my first love shi na fara so a rayuwata shi ne namiji na farko da na fara mallakawa zuciyata na kuma fara saurara na so shi na so su na so shi sanda ban taɓe wani ɗa namiji ba na so fa'is a baya ban taɓa haɗa soyayya shi da ta kowa ba amma daga ƙarshe ya cuci ni ya yaudare ni ya kuma ci amanata ya saka min rayuwata a cikin babban bala'i mafi girman bala'i a duniya a wajen mace ya raba da abin da ya fi komai mahimmanci a rayuwata kukan da ya ci karfinta ne ya sa ta yin shiru cikin sanyin jiki sadiq ya ce wani irin abu ya yi miki haka ke kuwa kuka take sosai kamar ran zai fita tana faɗin please ka bar abin da ya wuce ya wuce dan girman allah kar ka tuna min abin da ya faru a rayuwata kar ka tuna min abin da ya faru faiz shine asalin barin mu garin mu garinmu mu iyayenmu mu faiz shine wanda ya saka mahaifina ya balaguro ba'i shi ne wanda ya saka zubar hawayen iyayena, uwata da ubana, ya saka min mugun dafi, ya yi min illar da har abada ba za ta taɓa guguwa a zuciyata ba. Don Allah kada ka tuna min, ka banni, ka banni, ka banni, kada ka tuna min abin da ya wuce a rayuwata don Allah. Kasa magana ya yi, don ya tabbatar ko ma yana da girma. Cikin sanyin murya ya ce, Please dear, ki faɗa mani ina so in san komai kamar da ki saboda matsalar ki matsala ta ce ina son mu rika sharar ɗin problem din mu tsakanin ni da ki bata iya ce mai komai ba illa kukan da ya ci karfinta gaba ɗaya kukan ta ya sa ci fita daga hayyacinsa a gaban ta ya durƙusa yana riƙo hannayenta ya ce ko ma ya riga da ya wuce yanzu rayuwar mu ta gaba ya kamata mu fuskanta Filis ki min alkawari ba za ki taɓa bari na ba, ba za ki taɓa bari na ba, ba kuma za ki taɓa sakin hannu na ba. Ki min alkawari za ki so ni ko da kusan kwacin sanda kika fa'is ne. Ki min alkawari za ki aure ni. Ki min alkawari ba za ki taɓa bari na ba. Ya faɗa hawaye na zubowa daga idanuwansa. Ya ci gaba da cewa Fauziya ina son ki. Wallahi wallahi ina miki sanda ko fa'is bai miki shi ba. A hankali ta ɗago fes ɗinta ta kalle shi. Sai tausayinsa ya kama ta cikin kuka ta ce a ba ta karasa ba ta ji gabanta yayi wata irin muguwar faduwa abin da ta tuno ne ya hana ta karasa maganar muryar momin fa'is ta ji tana cewa fauziya na baki amanar fa'id. ki min alƙawari za ki kula da shi har iya tsayin rayuwarku ki yi min alƙawari za ki zabe mishi uwa kuma uba a ranar da ya rasa mu gaba ɗaya ki min alƙawari za ki raba shi da mugayen halayensa da kuma mugayen abokanansa da matan banza da shaye-shaye ki min alƙawari duk rintsi duk wuya ba za ki taɓa iya rabuwa da fa'iz ba za ki zauna da shi za ki kula da shi da rayuwarsa za ki kuma haskaka mai duniyarsa tuno da waɗannan maganganu da foziya ta yi na Maman Faiz a ranar da ta je gidan su yi mata gaisuwa ya sa jikin ta yin sanyi cikin tunanin ta ji sadaki ya ƙara matse hannuwanta da ke cikin nashi ya ce please baby say it please please a hankali ta miƙe tsaye tana kuka sosai ta shiga girgiza masa kansa tana faɗin i cannot i can i can sade zumbur shi ma ya miƙe yana binta da wani irin kallo na tuhuma ya ce baby are you still love him no kawai ta ce masa ta fita daga falon da sauri ya biyo bayanta yana cewa please dear karki min haka ni ma you are my first love dan Allah dan annabi karki guje ni wallahi ke na fara so please dear da gudu gudu sauri sauri take tafiya har ta fita daga gidan binta ya ganin ta yi masa nisa ya sa shi dawowa ya ɗauki motarsa ya bi bayanta ita sosai take gudu tana kuka a gabanta ya yi fakin motan shi ya fito da sauri bai tsaya ya yi mata magana ba ya riko ta ya danna ta cikin mota ya fige motar a wani irin silent place ya tsaya shiru ya bai ce mata komai ba ya kura mata ido sai da ya bari ta ci kukanta sannan ya ce don allah ki haƙuri kin san ban san kukan ki ko bata sani bata ba shi amsa ba da ƙyar Sadiq ya shawo kanta ta yi shiru ta bar kukan sai da suka yi yawo sosai sannan ya mayar da ita gida bayan ya tabbatar hankalinta ya kwanta ya saka ta dariya da annashuwa da nishaɗi sannan suka koma gida su fa'iza iskanci ya ci uban nada don yanzu sun ƙara wayewa sosai ta samu buɗewar ido sun zama manyan yara sosai sun san manyan mutanen ƙasa suna da alfarmar ganin duk wani shege a ƙasa kai tsaye 'yan najeriya ke ba su kwangilar kisan kai ko kidnapping wani mutum yana da matsala da wani har gida ake ba su fa'iza contract aiko su je su kashe shi ko su yi masa kashedi ko su ɓatar da mutumin bat a neme shi a rasa babu kwangilar da ba a basu idan ka fito takarar siyasa wani ma ya fito to yanzu za a ba su aiki su batar da kai yanzu ba ta fiye zama a najeriya sosai ba sai idan akwai wani aiki ta shigo su yi da zarar sun gama za su wuce kasar waje ko kuma ta ɓoye a Najeriya don ba ta so a san inda take sosai take juya gangs ɗinta don ita ce oga fais ciwo ya yi tsanani sosai don har aman jini yake wani ne anan ya tausaya masa ya ɗauke shi ya kai shi asibiti direct emergency aka shigar da shi saboda ya galabaita sai da aka shawo kan matsalar sannan aka fito da shi wanda ya kawo shi dakto ke yi wa bayanin ciwon zuciya ne ke damunsa Allah ya taimaka ma an kawo shi da wuri da komai yana iya faruwa da shi sai da faiz zai sati a hospital sannan aka sallame shi ya sha jinya sosai ya ƙara baƙi ya rame ranar da aka sallamo shi ya dawo masallaci zai kwanta don tun da ya bar gidan sufoziya nan yake kwana ya ga an rufe ya ga an rufe masallacin ya wuce kasuwa ya samu rumfar da ba kowa ya kwanta wajen karfe tara da rabi na dare ya ji an biyo barawo ana ihu barawo barawo barawo mutane suna ta jifan barawon da duwatsu tashi zaune ya yi fa'iz yana kallon ikon allah da yake cikin duhu ne kuma ga fa'iz a rumfar kasuwa sai barawon ya shige cikin mutanen ya nuna fa'iz yana cewa gashi can gashi can aiko mutanen suka yi kan fa'iz suka rike shi fa'iz ya fara rantsuwa yana cewa ba shi ba ne amma ina wani cikin mutanen ya haska fa'iz da torchlight ya ce to idan ba kai ba ne barawan waye fa'iz ya ce wallahi ba ni ba ne ba ni anan nake kwance ina bacci wani kuma can gefe ya ce mu ma duk nan muke kwana amma ya aka yi ba mu san ka ba fa'iz ya ce ni yau na fara kwana a nan wani ya ce lalle kam ka cika dan renin hankali ga ka baƙuwar fuska a cikin mu ba mu san ka ba ba mu taɓa ganin ka ba kuma ba kai ne barawan mu ba to waye idan ba kai bane dan ubanka munan duk mun san kanmu Faiz ya ce wallahi ba ni bane amma ku haska junan ku ku gani na tabbatar barawon yana cikin ku barawon na cikin mutanen ganin jin abin da Faiz ya ce yana niyyar tona masa asiri ya ce lallai kam ko ka tsaya sauraron ɓarawon nan ya yi kan fa'iz ya hau bugu aiko sauran mutane suka ce da wa Allah ya haɗa mu ba da kai ba suka hau shi da bugu kamar za su kashe shi sai da suka yi masa tsinannen duka suka farfasa masa jiki sannan suka ɗaure shi akan gobe za su kai shi kotu kafin safiyar fa'iz ya yi suma ya fi uku nan take aman jinin shi ya ya dawo washe gari tun da safe suka yi cali cali da shi suka kai shi kotu suka shigar da shi kara suna nan zaune aka zo shigar da su cikin kotun aka gabatar da laifin da ake zargin faiz ya aikata kan barista Fauza a ƙasa tana sanye da su ta baristoci idan ta ɗauke da farin gilashi ta ƙara kyau da ƙiba a hankali ta ce me sunan wanda ake tuhuma Faiz na jin muryar foziya cikin tashin hankali ya ɗago fuskarsa ya kalle ta har a lokacin kanta yana ƙasa bata ɗago ta kalle shi ba. Muryarsa na rawa yana zubar da hawaye ya ce Faiz cikin firgici ta ɗago kai suka haɗa idanuwansu ido cikin ido dam gabanta ya wace irin muguwar faduwa ido suka kura wa junansu kowanne ya kasa ɗauke idansa da kan junansu wani daga cikin lawyers ɗin da ke kotun ne ya gyara murya yana faɗin barista cikin alamun jin kunya fauziya ta ɗauke kanta da kan fa'is mutanen da ke fara fa'is ta kalla tana faɗin me ya satar muku da sauri fa'is ya ɗago kan ya kalli ta cikin ransa ya ce ita ma ta yarda na yi satar kenan shi kenan fauziya za ta daga kallo na a matsayin ɓarawo wani daga cikin waɗanda suka kawo fa'is ya ce gaba ɗaya mun haɗa lissafin mu dubu goma sha bakwai kallon fa'is ta tana faɗin me yasa ka satar musu kuɗi idan kana jin yunwa ko kana buƙatar kuɗi ba sata ya kamata ka ba sana'a ya kamata ka irin ku ne ci mazoni masu matacciyar zuciya sakarkaru waɗanda ba sa iya neman na kansu masu ɓatawa yaren hausa da kuma ƙabilar hausawa da arewacin najeriya suna kansa na ƙasa ya ɗago kai hawaye ne kawai ke fita daga idansa yau shi foziya ke ce mai matacciyar zuciya ce ma zaune yau shi ne foziya ke faɗawa irin waɗannan baƙaƙen maganganun yanzu har ta yarda zai iya sata kenan tsawa ta daka mashi tana faɗin kai ba da kai nake magana ba cikin muryar kuka ya ce ni ban ɗaukar musu kuɗi ba kuɗin wani baya gabana nawa ma na juya masa baya balle na wani ni ina da zuciyar nema don haka na fi ƙarfin zaune cikin ɓacin rai yake maganar bakin shi har yana kurfa yadda kasan zai mutu dama fa'is akwai bakar zuciya ido kawai ta zuba masa a ranta tana faɗin mai hali dai baya fasa halinsa kallon ta mayar kan mutanen ta ce to kun ji ya ce bai ɗaukar muku ba wani ya buɗe baki zai yi magana ta yi saurin cewa ni zan biya kuɗin don gudun kar a ja shari'a ta yi wannan hukuncin don ta lura zuciyar fayis ta kai sama yana iya yin abin da za a kai shi gidan yari jakarta ta buɗe ta irga kuɗin su ta basu sannan ta ce daga yau na kori wannan shari'ar sannan kotu ta sallami wanda ake zargi ba tare da beli ba daga haka kowa ya watse yana mamakin adalci da dattako irin na fauziya kowa yana ganin ta yi adalci sai sa mata albarka ake yi tana fitowa ta nufi motarta don yau ba ta jin za ta iya komai jikinta duk ya mutu ta rasa dalili duk ranar da ta ga fa'is take shiga irin wannan mawuyacin halin gaba ɗaya ta fita hayyaci da nutsuwarta a jikin motarta Faiz ya tsaya yana jiran karasowarta. Fes ɗinta ta ɓata tana karasowa ta buɗe motar ta shiga. Kafin ta rufe motar ya yi wufi ya shiga ya zauna yana fesin ɗinta. Fuskarta ta ɓata tana faɗin get out malam. Murmushi yana faɗin I know you my father. I know you love me a lot. Allah ya tsare ni da sanka. Ni kuma Allah ya bar ni da sanki. Allah ya sa son ki ne ajalina foze na san na yi kuskure a baya kuruciya da gata da giyar kuɗi ke ɗiba na amma yanzu I regret all my past please my father ki taimake ni wallahi idan na rasa ki mutuwa zan yi ya ƙarasa maganar yana kuka mai ban tausayi ita ma cikin kukan ta ce mashi ka yi wasa da damar ka fa'is ka yi sake fa'is don wallahi ko maza sun ƙare babu abin da zan yi da kai mazinaci fasiki Allah Allah ya kiyaye na aure ka na haɗa zuri'a da kai kuka ya sa mata mai ƙona zuciya ya ce na san waɗannan duk halaye na ne amma a baya yanzu ba fa'is ɗin da ba ne wallahi foziya na canja halaye na na zama na Allah yanzu Filis ki ƙara saladarki, ki tallafi rayuwata, wallahi foziya idan na rasa ki mutuwa zan yi. Yana magana yana kuka kamar wani karamin yaro. Cikin kuka ta ce, Please get out. Sosai ya ƙara sa mata kuka ya ce, Fauziya mutuwa zan yi. Flit my fauza ki yi min duk horar da kika ga dama amma ban da irin wannan ba zan iya jure wannan ba kar ki yi watsi da amanar da momi ta baki kar ki ki cika mata alkawari kuma kin san hukuncin wanda ya yi hakan ko a wajen Allah wallahi fafza duk wanda yake takamar yana son ki bai kai ni ba balle ya fi ni na san na fi kowa son ki ni na fi kowa cancanta da na aure ki duba da abin da ya faru a tsakaninmu har fa da rabo don ma Allah bai raya mana shi ba ki duba da kyau ki yi tunani Allah kaɗai ya san me ya ɓoye a tsakanin mu wallahi fauziya duk wanda ya aure ki ba zai ga mutunci da kima ki ba kuma duk abin da za a gaya mashi ba zai taɓa yadda ba gani zai ko kawai a banza kika je kika zubar da budurcin ki amma ni na san ba a banza ba ne ni sai na san darajar ki duk da ba da aure na karɓi budurcin ki ba amma dai ni na karɓe shi ki yi tunani fauziya ki yi tunani fauziya keta wace ni naki ne duk wanda zaki aura ba zai kai ni ba ni zan ga mutunci da kimar ki kamar kowace mace to amma idan wani ya aure ki fa ki tuna fauziya ki yi tunani kuka take sosai ta kasa cewa komai tsoro da fargabar abin da zai biyo baya take yi idan ta auri sadiq shi ma kukan yake sosai ni kadai zaki aura da ci gaba da kallon ki da mutunci fauziya fauziya ba ni da uwa ba ni da uba ba ni da makusanci da ya wuce ke ke ce uwata ke ce ubana ke ce na ke ce kowa nawa ki tausaya min ki tausaya min abin zai yi min yawa ba zan iya jurewa ba zan iya haƙuri da rashin kowa amma ban da naki please help me don't let me alone please fozia na san na san zaki alfahari da ni zan baki farin ciki da kulawar da kowace mace take fatan samu a wajen mijinta zan zame miki komai a rayuwa zan baki gata cikin kuka ta ce ban san ka faiz na tsane ka ni sadiki nake so kuma shi zan aura don Allah ka fita daga rayuwata ka bar ni na huta ka bar ni na rayu cikin salama da kwanciyar hankali foziya da ni ne zaki rayu cikin salama da kwanciyar hankali ni kaɗai ne farin cikin rayuwar please ka fita ta katse mashi magana ya buɗe baki zai yi magana ta kara fashe mashi da kuka tana faɗin filis ka tafi ka fita filis fa'iz eh, don allah ka tafi cikin sanyin jiki ya fita daga motar ta ja da wani irin mugun gudu ta bar shi nan tsaye nan fa'iz ya durƙushe yana kuka iya ƙarfinsa tari ya so mai yi sosai aman jini na fitowa duk abin da ke faruwa tsakaninsu sadiq na kallon su sosai fa'is ke aman jinin a asibiti ma haka yake ta faman aman jinin yana cewa i love you so much fozia you are my life you are my life duk da cewa zafin ciwo ya fitar da shi daga cikin hayyacin shi amma bai daina faɗan ina son ki fozia ina son ki ina son ki fozia ina son ki fozia rayuwata idan ba bike mutuwa zan yi ba zan iya rayuwa ba bike ba i love you yana kuka yana magana kamar hauka-hauka haka yake abin ga jini ya ki tsayawa su kan dakto ɗin sun tsorata da ƙyar aka shawo kan matsalar aka yi masa allurar barci kowa yana mamaki irin mugun so da soyayyar da yake yi wa foziya wasu ma har cewa suke dama har yanzu akwai irin wannan soyayyar ko da faiz ya farka da ihun kiran sunanta ya farka a bakinsa sai sambatu yake duk ya fita hayyacinsa ga shi an rasa kowa nasa wani dan unguwarsa abba da baba ne ya zo asibitin kawo matarsa haihuwa ya ga halin da faiz yake ciki na ga sanar da dakto ɗin cewa ya san shi roƙonsa dakto ɗin ya yi kan ya je ya sanar da 'yan gidansu don shi a batansa 'yan gidansu ne ita ko fozia tun da ta koma gida ta shige ɗaki ta kefa kanta ta shiga sana'ar ta ta kuka tana tuna maganganun faiz a fili ta ce maganar ka gaskiya ne faiz babu wani ɗan namiji da zai aure ni ya ci gaba da kallona da mutunci ko daraja haka zalika ba wanda zai aure ni ya ci gaba da sauran iyaye ya ci gaba da kallon iyayena da sauran mutunci ƙara fashewa ta da kuka ta ce ka cuce na Faiz Allah ya ita tsakanina da kai mugu a azzalimi wallahi Allah ko maza sun kare a duniya babu abin da zan yi da kai ko da san ka zai zama ajalina ba zan taɓa auren ka ba da yin aure ka gwara in mutu babu aure cikin ikon Allah ana gaya wa abba halin da Faiz ke ciki ya miƙe ya shiga gida sanar da su mama da Aisha Aisha abba ya aika ta kira masa baba bayan baba ya zo ne yake sanar da shi halin da ake ciki subhanallahi baba ya ce ya kalli sadiki na faɗin maza da ko mota mu tafi duk gidan an tafi da kowa ban da foziya har su mama da aisha an tafi duk wanda ya ga halin da fayaz yake ciki dole ya tausaya masa ko da makiyinsa ne yana aman jini yana kuka yana kiran sunan foziya tsaye suka yi a kansa babu wanda iya cewa komai saboda abin ya wuce tunaninsu kallon su abba da baba dakto ya yana faɗin ciwon zuciya ne kuma ya ci karfansa sosai tun da aka kawo shi babu abin da yake ambata sai i love you so much fozia maganar gaskiya na mugun son yarinyar nan gaskiya idan bai same ta ba komai yana iya faruwa da shi a koda yaushe yana iya rasa rayuwarsa don haka idan da hali idan da dama idan har yarinyar na yi me zai hana a yi sulhu a bashi ita mu kanmu mun yi mamakin irin son da yake mata wasu kuma sukan ce su basu su taɓa ganin irin wannan soyayyar ba tari ne ya ƙara turnike faiz sai jini sha kai ya ɗago ya kalli abba ya rike hannunsa da ƙyar ya ce abba abba wallahi ina santa ita ce rayuwa rayuwata idan na rasa ta mutuwa zan yi wallahi abba na canja halayena please abba ku taimaka ku bani poziya ita ce ni idan babu ita babu ni Abba ka ceci rayuwata, Allah ina son ta, I really love her, I love her so much Abba, Abba ni na fi cancanta da na aure ta, ka duba ka gani, ni zan riƙe ta da mutunci da kima, zan ba ta rayuwa mai kyau da inganci. Tarin ya ƙara sarƙe shi, amma duk da haka bai yi shiru ba, ya kalli mama yana faɗin, ku taimake ni mama, ku taimaka min, ba da kowa a duniya, Fauziya ita ce kowa na yanzu, Aisha ya kalla da ke ta faman kuka yake faɗan, Please sister help your brother, if not at any time you can lose me. Da ƙyar ya kuma kamo hannunsa da ke ce, Friend, I know you love her, But I love her more than you love her. I love, I love her more than anybody. Please aboki, ka taimaka ka bar min fozia Fozia ta wace ina son ta sosai. Mutuwa zan yi idan na rasa ta. kallon sa Sadiq yayi cikin sanyin murya yace ce, ka yi haƙuri aboki, ni ma ina son ta, duk da kake ji a kanta. nima ina ji idan na rasa ta wallahi zan yi abin da ya fi haka nima ma ita ce rayuwata idan na rasa ta wallahi mutuwa zan yi nima ka yi haƙuri fred sadiq ya faɗi maganar yana hawaye damun gaban fa'a yi muguwar faɗuwa bai san lokacin da ya saki hannun sadiq ba jikin kowa ya yi sanyi amma banda na abba abba ya kalli fa'az ya ce gaskiya ba zan iya baka auren poziya ba kuma ko da mutuwa za ka yi abin da ka shuka shi kake girbarsa wallahi Allah ba zan taɓa baka auren foziya yata ba na riga na yi wa foziya miji idan ka ga Sadiq bai auri foziya ba to sai dai idan ɗayansu baya numfashi kuma ko da kai da ita za ku mutu wallahi ba za ku taɓa auren juna ba har abada kun haramta ga junanku ko da bayan raina duk wanda ya bashi auren ɗaya daga cikin 'ya'yana ban yafe ba abba yana kaiwa nan ya juya ya fi cewarsa babar sadiq suka bi bayansa faɗowa zai daga kan gana yana dafarar mutuwa kumfa na fita daga bakinsa idonsa duk sun firfito waje can idonsa ya kafe wani mahaukacin ihu aisha ta saki tana faɗin wallahi wallahi abba zai mutu abba abba zai mutu ta yi kansa tana kuka please kar ku bari ya mutu idan ya mutu antina ba za ta iya jure rashinsa ba ita ma mutuwa za ta yi ganin bai ko motsa ba illa da farar da ke zuba a bakin sa yasa ta yi mutu tana ihu abba please ku taimake shi wallahi zai mutu idan ya mutu antifos ya mutuwa za ta yi ko kallon ta abba bai yi ba sai baba ne ya ce subhanallahi ya juya da red office din dr yunifa da gudu notice suka ɗauke shi a gadon tuda marasa lafiya aka shigar da shi emergency da ƙyar aisha ta bar asibitin sai da abba ya bata mata sosai tukuna ta yadda ta bi su gida Suna shiga gida Fauziya ta jiyo kukan Aisha da gudu ta fito tana tambayar ta lafiya cikin kuka Aisha ta fada jikinta muryar ta na rawa take cewa antifaiz ya mutu antifaiz ya mutu wani irin ihu foziya ta saka wanda kusan duk unguwar kowa ya ji kanta ba dan kwali ta yi waje da gudu tana ihu kamar zarariya duk ta fita cikin hayyacinta abba da baba da mama umma ido kawai suka bi ta da shi duk sun kasa magana shi ko sadiq mutuwar tsaye yayi saboda tsabar rudewa da kyar ya iya jan numfashi gaba ɗaya duniyar ta yi masa nauyi kansa ya shiga juyawa bibbi yake ganin komai baya ji ko ganin komai a kunnuwansa sai shu kafaɗar sadiq aisha ta kama ta shiga girgisawa tana kuka tana faɗin Please yaya ka taimaki anti, anti fa ta fita ta yi wani wajen ta kai wajen minti uku tana yi masa magana amma bai san abin da take yi ba sai da ta girgiza shi da karfi ta sukar masa kuka sannan ya da cikin hayyacinsa cikin firgici yake kallon Aisha yana jin abin da take faɗa yana kuma tuno abin da ya faru aiko da gudu ya fita ya bi bayanta da ƙyar ya gano ta a bakin titi tana share gudu kamar mahaukaciya bata san inda kanta yake ba Ba ta san inda take nufa ba saura kiris mota ta bi ta kanta cikin zafin na masa duk yar rikota ta fada jikinsa suka zube a ƙasa Ku mai motar ya taka birki a hankali ya miƙe ya riƙe hannuwanta ya gida na ita ita ko bin shi kawai take dan kwata-kwata baya cikin hayyacinta yana shiga gida rike da hannunta bai tsaya ko ina ba sai ɗakinta a bakin gado ya zonar da ita ya miƙe ya ɗauko mata ruwa ya bata ta sha ta sauke ajiyar zuciya kusa da ita ya zauna ya jawo ta jikinsa ya rungume ya kwantar da kanta akan kirjinsa kawai sai shi ma ya fara kuka don sai yanzu ya tabbatar wa kansa son maso wani yake sai yanzu ya san kwata-kwata fauziya ba ta san shi gangar jikinta kawai yake tare da shi amma ruhinta yana wajen fa'is sai ya tausaya wa kansa a hankali ta ɗago ta kalle shi cikin sanyin murya ta ce yaya kuka kake murmushin ƙarfin hali ya ƙaƙaro ya girgiza mata kai alamar a'a kanta ta ƙara mayarwa cikin ƙirjin shi ta kwantar ta ce yaya yanzu shi kenan fa'is ya mutu ta yi magana kamar ana fizgata daga bakinta shiru ya don bai san amsar da zai bata ba dan shi kanshi ba shi da tabbaci akan rayuwar fayis ko mutuwarsa kanta ya shiga shafa mata yana dan bubbuga mata bayanta a hankali har wani wahalallen bacci ya gaba da ita ba dan taso ba yana ganin ta yi bacci ya miƙe ya kwantar da ita a hankali ya fita yadda ya bar kowa haka ya same su illa umar da ta tafi gida sai mama da ta shiga ɗaki a nan ya iske abba da baba sai aisha da ke ta faman kuka a tsaye kai ya sunkuyar zai fita a hankali abba ya kira sunansa tsayawa ya yi cak don shi kwata-kwata bai so hakan ba so ya yi a kyale shi kawai ya tafi ya yi jinyar zuciyarsa da ƙyar ya amsa abba ya ce ka yi haƙuri sadiq na san kana matukar haƙuri da Foziya kuma na san kana mugun santa sha Allah Foziya ba ta da wani miji da ya wuce kai ko da ba na raye ne na baka amanarta ka kula da ita kar ka kula da duk wa'annan abubuwan da ke faruwa ni ne dai mahaifin Foziya kuma na baka ita duniya da lahira idan Foziya ta auri wani namiji ba kai ba to ban yafe mata ba sai dai idan baka raye sai ko kuma idan kai ne kace ka fasa aurenta ko baka santa cikin sanyin jiki ya ce na gode abba ya faɗi magana yana ficewa shi ma baba jiki ba ƙwari ya fita ya gida ko da sadiq ya shiga gida ɗakinsa ya wuce ya faɗa katifarsa ya saki wani irin kuka mai ban tausayi jikin mama a sanye ta zauna kusa da abba shi ma cikin mutuwar jiki ya ɗago kai ya kalle ta yana faɗin maman yara ya aka yi ne shiru ta ɗanyi sai da ta sauke ajiyar zuciya kara ta ce abba ni kuma sai nake ganin mu tunani kar mu yi gaggawa kar mu yi abin da zai dame mu kamar me fa cewar abba don tun kafin ta faɗi abin da ke son faɗa ya san akan me za ta yi magana ina ganin kamar idan aka yi auren fozia da sadiqa halin da ake ciki akwai matsala kar mu yi abin da zai zo ya dame mu daga baya kaga mu ne masu ya mace duk abin da zai faru mu ne a ƙasa kuma mutanen nan sun yi mana mutunci ko ɗan uwanmu ba zai mana abin da suka yi mana ba kar mu haɗa auren sadiq da foziya a zo a samu matsala zumuncin mu ya lalace tunda ni da kai da shi kan sadiq din da kowa ya tabbatar da foziya ba ta son sadiq fa'is take so kada a zo a yi aure a rika samun matsaloli har komai ya lalace kuma ni ina ganin yanzu fa'is ya shiryu duk inda ake neman mutumin kirki ya kai abba ya zama malami makaranci kuma kowa shaida ne akan irin mugun san da yake yi wa foziya jifa mawuyacin halin da ya shiga akan yarmu mu tausaya masa mana mu duba yadda ya koma duk akanta ya ce ba shi da kowa sai mu sai foziya ya ce ita ce komai nasa ni dai a gaskiya ina ganin gwara a bashi ita ya karasa barnar da ya yi ba sai mun tona kan mu asiri ba hakan ma kadai na iya haifar da matsala a tsakaninsu hakan yana iya kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar aurensu ka san fa budurci muhimman muhimmin abu ne mafi girma a rayuwar ya mace da kuma aurenta amma dai yadda ka gani ni dai shawara ce tawa duk maganar da mama ke yi abba ya kura mata ido baya ko kyautawa ita ko ta iya fasawa har sai da ta kai aya shiru yayi na tsayin lokaci don haka mama ta ce abban yara ko baka jina ne murmushin su na manya yana faɗin duk daji amma inda ni ne mahaifin foziya to ba ta da wani miji sai sadai shi ko fight abin da yayi ne a rayuwarsa yake girbar abinsa ai da ma ita duniya ta gaji haka duniya kuma ta fi bagaruwa iya jima kamar yadda fa'i take takamar yana son foziya haka shi masa duk yake santa haka ma ya faɗa masa a gabanmu duk yadda kake ji a kanta ni ma ina jin fiye da haka haka zalika duk halin da ka shiga ni ma zan shiga fiye da haka idan na rasa ta ki duba halin da ya shiga yanzu duk ya fita hayyacinsa kuma ma ai da kunya na kalli idan ma malam bala na ce masa na fasa bawa ɗansa auren yata haba haba haba haba idan dai ku mata ba ku da kara da hankali akan 'ya'yanku ai mu maza muna da shi wallahi ko da mutuwa za ta yi idan ta aure shi sai ta aure shi sai dai ta mutum wallahi Allah ko da shi da kansa Sadiq duk ne yace ya fasa bai isa ba mama za ta ƙara yin magana abba ya daga mata hannu ya dakatar da ita yana faɗan ya isa na riga da na gama yanke hukunci shiru mama bata kuma magana ba ta miƙe ta fita ta bar mai ɗakin ya bi ta da kallo a ransa yana mamakin irin son kai na mata akan yaransu saboda son da iyaye mata ke yi wa yaransu za su iya rufe ido su yi komai ko da abu gaskiya ne suna iya ƙinsa su bi rashin gaskiya akan 'ya'yansu mama na fita ɗakin foziya ta wuce ta iske ta tana bacci sai ajiyar zuciya take a cikin baccin nata murmushi mama ta yi ta ce allah ya miki zaɓi zaɓin alkhairi ubangiji ya miki maganin matsalar ki da damuwar ki fozia ubangiji ya miki zaɓin da zai zama miki alkhairi duniyar ki da lahirar ki Fa'iza zaune a birnin London a wani fak tana busa sigarinta kanta cike da gashin attachment gafar ce zako-zako idan ka ganta sai ka rantse wata san me ake kira da musulunci balle yaren Hausa ba sai ka rantse wata san Najeriya ba a Najeriya ma bata san me ake kira arewa ba ta zama cikakkiyar karuwa yar bariki mara kunya wani in ya muri sanye da ƙananan kaya wuyan shi ɗauke da sarƙar cross da ganinsa kaga katon arni mara imani ya nufo inda fa'iza ke zaune kallon caps ɗinta ta ce ku bar wajen ga joinan kuma kun san akwai babban dila a tsakaninmu babu wanda ya ce kala suka miƙe suka bar wajen Joy ya ƙaraso gurin ya zauna yana fuskantar ta, tana suka mashi wani irin mushiumin murmushi. Joy ya ce, "Dear, how are you?" Cikin murmushi take faɗin fine and you, I'm not okay. Kallon tambaya ta yi mashi cikin sigar baraki ta ce, "Why dear? Yesterday you make me angry." Ta ce, "I'm so sorry dear, I'm very busy yesterday, but today I will make you happy tonight." Are you sure? Yes, of course. Just get ready for me tonight. Dariya ya yi ya miƙe ya ce, Okay, let me get ready since now. Ita ma ta yi dariya. Joy katin arne ne, ɗan Najeriya ne a London suka haɗu. Sun je siyayya ita da gas ɗinta. Tun daga ranar suka ƙulla alaƙar banza, ita bata san waye shi ba, kamar yadda akwai wani mugun abu a ranta game da shi shi ma haka akwai wani mugun abun da yake shirya musu don sun daɗe suna shirya masa plan da target don su tamfare shi sai allah ya tsallakar da shi ba su san kar yake kallon su ba don ba ƙaramin shege ba ne duk wani takun su kallon su kawai yake ya zo mata a matsayin kwata-kwata bai san ina ne Najeriya ba balle yaren Hausa ba nan ko ko ubanta ba zai nuna wa Joy sanin Hausa ba Joy yana jin Hausa sosai fiye da tunanin mai tunani don babu wata kalma da zaka faɗa da Hausa bai san ma'anarta ba duk wani tuku da suke shirya mashi kallon su kawai yake yi yana sakawa a ransa cewa kifi na ganin ka mai jar koma to kowa zai yi winin tsakanin joy da fa'iza oho su dai suka sani dama duniya ai ta fi bagaruwa iya jima kuma kowa ya ce bariki zai yi ai ga shi nan gata tun ka zo duniya wasu suka gama yin barikin suka gama tsintar su za su shuka to masu sauraro laifin daɗi karewa in ji malam bahaushe A nan muka kawo ƙarshen shirinmu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku a cikin littafin nan namu mai suna ƙaddarata wanda ni Hawa A Usman Jidda na rubuta kuma nake karantawa a halin yanzu. Domin tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara haɗi da ƙara wa marubutan mu ƙwarin gwiwa ku ajiye mana saƙon comment kada ku manta na danna mana subscribe liking da kuma sharing. Mun gode.